Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsin yau lahadi goma ga watan satumba lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. gwamnatin mulkin sojin Nijar wadda ta ɓaci mulki a watan Yuli ta zargi ƙasar Faransa da girki sojojinta a wasu ƙasashen yammacin Afirka da dama da nufin ɗaukar matakin soji a kanta. Faransa na ci gaba da girki sojojinta a ƙasashen ECOWAS da dama a matsayin wani ɓangare na shirinta na kai farmaki kan Nijar wanda take yi tare da haɗin gwiwar wannan ƙungiya a cewar mai magana da yawun gwamnati Manjo Amadu Abdulrahman a wani bayanin da aka yada ta gidan talabijin na gwamnatin ƙasar jiya Asabar. Dangantaka tsakanin Nijar da tsohuwar mai mata mulkin mallaka Faransa ta yi tsami nan da nan bayan da faransa ta ci gaba da goyon bayan hambararren shugaba muhammad bazin bayan juyin mulkin na watan yuli kasar ta yankin sahel ta kuma sa kafar wando guda da kungiyar kasashen yammacin afirka din ta ecowas wadda ta yi barazanar ɗaukar matakan soji muddin matsin lamba da ake yi a diflomasiyyance ya kasa kaiwa ga maido da bazin kan mukaminsa. girgizar kasar nan mai karfi wadda ta afka ma kasar morocco inda ba kasafai take faruwa ba ta tilasta mutane gudu zuwa kan tituna ta kuma rurrusa gidaje a ƙauyukan da ke wajejen tsaunuka da kuma daɗaɗɗun birane waɗanda ba a gina su ta yadda za su jure ma jijjiga irin ta ba ta yi sanadin mutuwar mutane sama da dubu biyu zuwa yanzu ana kuma ganin adadin mace-macen zai karu yayin da masu ayyukan ceto ke kokarin isa wuraren da abin ya fi rutsawa da su a can lungu. Girgizar kasar mai ƙarfin 6.8 a ma'aunin jijjiga ita ce mafi tsanani da ta taɓa faruwa a kasar cikin tsawon shekaru da ashirin wadda da daren ranar juma'a ta sa mutane gudu daga gidajensu masifar ta rutsa da dukkan garuruwan da ke wajejen dogayen tsaunukan nan ko al-atlas al-kabir uwaye da ubanni na ta kuka yayin da 'yan sanda saye da hulunan kwano ke kwasar gawarwaki jiya asabar ma'aikatar tsaron Kasar romania ta ce an samu baraguzan wani jirgi mara matuki a cikin kasar. irin wanda rasha ke amfani da shi wanda hakan ke nuna cewa an yi kutse ma yankin sararin samanta sake gano tarkacin jirgin sama mara matuki da hukumomin romania suka yi a yankin kasar da ke daura da kan iyakar ukraine na nuna alamar an yi wani kutsen da ba za a lamunta da shi ba ga kasar romania wacce mamba ce ta kungiyar kawancen neto wanda hakan wata barazana ce ga tsaron lafiyar 'yan romania da ke yankin a cewar shugaban romania klaus a yohannes a wani jawabi a yohannes ya ce ya yi bayani ma sakatare janar na neto jan stoltenberg wanda shine karo na biyu da jirgi mara matuki ya rikito a kasar ta romania a wannan satin kuma wai shi stoltenberg ya jaddada goyon bayan kungiyar neto ga kasar ta romania a halin da ake ciki kuma jiya asabar shugaban hukumar leƙen asirin ukraine krilo budanov ya ce za a ci gaba da kai farmaki ga sojojin rasha cikin watannin da ke tafi ko da yaya yanayi ya kasance a waɗannan lokutan da ake ganin yaƙi zai daɗa zama da wahala za a ci gaba da gumurzu ko ta halin aka cikin sanyi cikin taɓo ko kuma wuri mai cabal-cabal yaƙi ya fi kasancewa da wuya amma za a ci gaba da gwabzawa za a ci gaba da mayar da martani a cewar budanov jerin farmakin mai da martani da ukraine ta yi da aka zaƙu a gani na zuwa da wasu nasarori a yankin kudu inda sojojin ukraine suka sake kwato gwamman ƙauyuka cikin watanni uku da suka gabata a karan farko cikin goman shekaru hukumomin kabilar armenia da ke nagorno-karabakh jiya asabar sun amince a yi jigila ta jirgin ruwa daga yankin da ke karkashin ikon azerbaijan a madadin sake buɗe musu hanyar da ta hada su da armenia wannan mataki wanda kamfanin dillancin labaran gwamnati na armen press ya fara bayyanawa sannan kuma hukumomi a baku suka tabbatar akalla ya ɗan biya buƙatar da azerbaijan ta kwashe shekaru da dama tana gabatarwa ta amaido da zirga-zirga tsakanin yankunan ƙabilar azari da ke ƙarƙashin ikon gwamnati da kuma lardin wanda ya ɓalle daga hukumar mai mazauni a birnin baku kafar labaran ta armen press ta ruwaito hukumomin karabag na cewa mun yanke shawarar bari a yi jigilar kayan rasha zuwa cikin ƙasarmu ta garin askeran inda suke nufin wani garin karabag wanda ke daura da inda aka ja daga da azerbaijan shugabannin kasashen duniya sun yi shelar cima yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta yin hanyoyin dogo da tasoshin jiragen ruwa don haɗa gabar ta tsakiya da kudancin asiya jiya asabar a bayan fagen taron kasashen g20 a birnin new delhi na ƙasar india kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A yanzu mun dawo nan Najeriya. Inda a yau za mu tattauna ne akan mata ministoci guda tara da a yanzu haka aka riga aka ba mata takwas mukamansu a wannan ƙasa. Wannan shine karo na biyu da mata suke samun kujeru da dama. A zamanin tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan, mata sun samu mukamin minista har goma sha uku. Wannan shine karo na biyu da mata tara ne aka ba, amma ya zuwa yanzu mata takwas ne aka naɗa su a mukamai. Watakila nan gaba za a ba ɗayar. A tare da ni ina da manyan baƙi mutum uku. Daga hannun dama ta ina da Madam Ene Ede, shugabar kungiyar Equity Advocate. kungiya ce mai bin haƙƙin mata a Najeriya. <laughs> Sannan kuma ina da wata 'yar uwata nan Hajiya Bilkisu Ibrahim, ita 'yar siyasa ce, kuma 'yar jam'iyyar APC mai mulki. Sai kuma jagoranmu, domin shine namiji a cikinmu nan wurin. Ali M. Ali, babban ɗan jarida ne. <laughs> tare da shi za mu tattauna wannan abin alheri da zan ce ya faru da mata a najeriya karan farko an ba mata wato kujeru tara na ministoci a wannan ƙasa tamu najeriya eh, gaskiya ne cewa wanda ma ya taɓa yin ƙoƙari cikin shugabanninmu shine jonathan ya ba da goma sha uku obasanjo ya ba da shida to yanzu mun zo lokacin bola ahmad tinubu eh. shi kuma ya bada mata tara saboda haka yana tsakiya kenan eh a ah, daga goodluck jonathan eh, sai bola tinubu eh. da ya ba mata kujeru tara wato ya zama kashi goma sha takwas kenan cikin ɗari duk da haka duk da kokarin naku madam Ene dai ba a samu kashi 35 ba eh. <laughs> ya aka yi ne ah, to kada a ce na yi son kai Eh. Barin fara da namijin da ke eh, cikinmu ya kamata eh. ya mana fashin baki akan wannan abu da ya faru ya same mu mata a Najeriya <laughs> mu ji yaya abun yake ne yalla Ali M Ali. To masu sauraron mu da kallon mu barkanku da wannan lokaci. Ina ganin wato wannan wannan nasara da aka samu don nasara ce gagaruma musamman a wannan gabar da allah ya kamu ta siyasa ta kuma kallon da ake wa ita kanta jam'iyyar apc da kuma shi bola ahmed tinubu ba don madan ta yi bayanin cewa a baya an samu shugaban kasa da ya yi fiye da wannan eh. wajen ba mata kaso ah, dama gurabe da dama ba zan yi mamaki gasken magana ban san da wannan alkalman cewa a baya goodluck jonathan ya ba mata ɗaiɗaiɗai guda goma sha uku eh. kuma ministocinsu shi a wancan zamanin ba su fi arba'in da biyu ba to wannan ko muna da ministoci wanda aka tantance su aka tabbatar da su guda 45 akwai sauran 48 eh, an tantance 45 eh, akwai ragowar guda uku wanda ake ta tafurza a kansu mm-hmm. to wannan ba karamin hoɓɓasa ba ne ina ganin kuma kalubalen ya da su mata to ala kulli halin mutane da dama sun yi nuni cewa wato kamar gida ne aka ce gida ba mata <laughs> ba gida ba gida kuma suka yi yawa gida da zawa kenan <laughs> a irin wannan irin wannan in mata suka yi yawa to gida ya yi kyau gida ya kyau eh, saboda haka ina ganin tara din nan kuma ina ganin nan gaba ma ba abin ba zai ban mamaki ban aka samu dore a bisa tara nan mm. saboda me in aka duba baya lokacin da shi yake gwamna babu wani gwamna da ya fifita mata a lokacin da yake gwamnan jihar iko irin shi hatta ma mataimakiyarsa ba dan daga baya ba an samu rashin fahimta ta siyasa mhm. mataimakiyarsa ma mace ce sannan kwamishinoninsa ba wani gwamna a wannan zamanin ana 1999 zuwa shekara ta 2007 da ya fifita mata irin shi ya ba su mukamai gurabe da dama a kwamishinoninsa a lokacin nan na tuna yana da mata kwamishinoni sun yi bakwai a wancan zamanin to in haka ne kuwa za ka ga to ba abu mamaki ba ne kuma yanzu kalubalen ya rage kuma su mata din in kuma an kula yawancinsu akasarinsu matasa ne wanda kowace daga cikinsu ta nuna wata kwarewa akwai likitoci akwai lauyoyi eh. kowa tana da sana'ar kada za ta yi tunkaho akwai masana eh, tattalin arziki ba wai gama gari ko dan wata bukata ta siyasa aka ba su makamansa a karan kansu ta kwarewarsu da iliminsu da gogewarsu sun cancanta a basu kuma sannan ga wani tagomashi a cikin shine matasa ne mafi akasarinsu da kai suna kan ganiyar kaifan basira daga eh, ba wanda ta haura shekara hamsin misali babu ta gafa wannan akwai talatin da shida yawwa akwai ai shekara talatin da shida eh, duk da ita ma an mata kafar angulu eh, da akan wayansu zarge-zarge zarge-zarge eh, eh, da ba su saka kara sun karya ba ma to amma aka kwatanta su kuma da talatin da shida ne ba da uku ba ah, eh, mafi rangwamen shekaru a cikin ministocin shine ɗan shekara 34 hmm. amma ita wannan 36 ne shekarunta to sai a ce gaskiya a nan dole a jinjina wa shugaban ƙasa kuma a ce ya yi rawar gani kuma ni ana tunanin ma nan gaba in matan ba su yi korafi ba za su ga ƙari abinda isa na ce haka kuwa saboda abin da ya a baya a matsayinsa na gwamna to ina ganin wannan kalubale ne gare ku kuma ta ko anan kurin jaye ne <laughs> ko anan kurin jaye ka eh? ai mun kawo ka shirin ne don kada ce mun yi son kai yawa to yanzu kin ji shimfiɗa da Ali M Ali yayi madam Ede Ede ke ce kika daɗe kina hulɗa da mata menene wannan yake nufi a gare ki wani abun da na gani a wurin shi ne cewa kan ga abun da ya sa wadansu ba su ma tuna abun da shi president jona shugaban kasa jonathan da eh, eh, da suka yi ba shi ma shugaban kasa laiki kan shi eh, ya raduwa ya yi kokari sosai shi ma din da shi ne zai fi duka shugabanninmu kokari ma mata da matashin gan wannan abin da aka yi dukkan matan da suka kawo <laughs> in gane ministoci na lokacin eh, eh, shugaban kasa da suka wuce kamar obasanjo eh, jonathan da kanshi da ko yara da kanshi kafin jonathan irin matan da aka kawo yanzu masu zaɓin kai da ina son su ne da kaina ina so dukkan su duk da maganganun da yana yin a kansu da bakin ciki bai dame bu matan nan suna da karfi ko wadansu suna tsoro cewa ah kara zuwa ba su kara zuwa sa su a cikin damana can lallai irin mu nan da kamar mun zama kakanninsu nan wallahi sun fi mu sanin mulki so kun ga wani abu kenan to ya yi kokari ya yi kokari a akan wannan mande to abin da shi ya rubuta zai bayar bai kai ba to kashi nawa ya mana alkawali ya ce talatin da biyar in bai ma iya ba zai yi talatin da biyar yanzu muna da goma sha takwas na kawai bai ma kai ashirin ba so sauran ya za a yi yanzu mazan ne za a rage su kin sani zai da kura mhm, kashi sha bakwai ya rage kenan yanzu <laughs> so don haka to wai sani ya sa mana mata da yawa a to ai wannan ma'aikatan gwamnati ministoci ba kaman sauran ba ne kun gani a dan ana hukumomin eh, gwamnati mdas haka mm, wancan ba zai ba zai daidai da minista ba da minista ba kun gani ko jiya ma mun yi eh, babban eh, press conference person with disability ba zai da ake kiran mutaye da makawa da sauransu sun zo ma ni na doka cewa inda ya saba yin a lagos inda malam ya faɗa eh. ni na doka cewa zai kawo kamar biyar abinda ake ce clusters don sani akwai kutaye eh, akwai makaɗe eh, akwai wanda ba su ajin masu taurin kunne da sauransu muna ce ko dan gurgu muna mm. ce ko zai kawo su ne to ni na ga kuma ko da ya bai doka ba mm. ko da ya eh, bai kawo mana ba bai kawo mu kuma mun sani cewa shi ya yi kokari da shi ne kadai yanzu wangan rekod da tun aka kafa nigeria shi ne kadai da ya kawo mecin da har ma ta zo na senate shekara goma sha biyu mm. ta yi tsanar guda uku ba mu taɓa samun mecin da ta yi haka ba shi ne kuma irin su abi kadabri mata masu kwari nan da suna aiki sosai suna jin da kansu nan shi ne ya kawo su shi ya sa mutane suna mamaki me ya faru na zo na na faɗa ma mutane cewa ina ga abin da za mu duba sosai shi ne cewa wannan tun ya fara mulkin shi bai taba yin wani kuskure ba batun kawo mutane iri-iri daban waɗansu ma ba daga kasansu ba kama akwai wani daga kogin da ya bashi mulki a lagos mai mm. eh, sunan shi ma na manta eh, ya bashi mukami eh, ya bashi mukami babba so nawa to in an gan wannan za a gan cewa yayin da mulki namu na nigeria akwai matsala wannan ne za mu kalla kwanakin baya shi professor mahmud yana magana ma chairman na inec ya ce yadda ake kawo su kwamishinoni da su sauransu ne ya tambaye mu ya ce yaya ne kuna so a dinga kawo mu na ce wannan fa abinda da ake ce unbundling na inec sai dai mun jara inda mulkin nan yake yan fati fati din nan ina ga za ta eh, eh, eh. gaba daya ba za mu samu don ni na ta mamaki don na doka cewa wannan mulki ma shi wannan shugaban kasa zai mu zai raba abun ne 50-50 amma ya zo ya yi wuya don haka tsakanin mata da maza na ce kowa zai share ma kowa hawa ito me ne ina cikin mulki namu da ina zama wannan abun zama wuyan yi shine dukkan mu ya kamata mu zo na mu fara tattauna hmm. na ga ma wadansu na ce ba wai ina son ba ina goyon bayan shi ba domin ma mun gaji mun wannan abun mun zama kakanni hmm. me ya na ce kila ma idan neman na wurin duk da ai da ubangiji ya taimake mu na ina ga makila ma mu ma ba za mu iya kaman haka ba kwarai ne za mu koma mu duba akwai abin da dukkan mu za mu duba da yana hana mutane yin abin da ya kamata su yi hmm. shine ya zama mana damuwa yanzu ban san da zai yi ba amma na kina ga akwai wata hanya da ya kamata mu dan bi kila ko dan tuntuba haka hmm. ko a eh, kin sani akwai abin da wadansu suna fada na ce wannan ko ma an da aka ce wai framework wai ko an zo an kafa na ba wani ya tashi kwanakin ba ya ce wai yanzu a ba a sa 35% hmm. wani kuma ya tashi ya yada to su sun fada na gan kamar house of reps ne kin gan ba su yi saurin magana ba ya kamata mu zo na mu tattauna wannan abun ba magana da za mu fita a fili mun je muna ba kai muna ba kai mu kunya ba kai ah. abin da ya sa yanzu ma akwai akwai matan Najeriya da waɗansu mazan da sun ba su goyon baya sun kai shugaban mu buhari mu na da an kai najeriya gaba daya kotu aka ci musu tara wannan ma ba biya ba tuku yanzu bashi a kansu an ci bashi kuma gashi bashi kuma ya karu to ba karamin magana ba taron da dama aka ce wai yanzu suna da gender policy cewa sai an ba da talatin da bai komin da za a ba ko kudi ne za a raba ko taki ne ma ko gona fili komin da za a yi a duniya a nigeria ko tafiya za a yi a ba da 35% to ya zo ya kasa aka je judge din ya zo yanka shari'a ya ce ya samu najeriya da laifi wannan ma ba gama ba yanzu akwai laifi ga wani kuma yanzu ya za a yi da wannan za a sake ko su suka ce wai to bari mu kai wannan abun eh, me yake ce eh, mai wannan kotu na duniya haba zai yi yawa an kai rikin so da yawa ba zai wannan zai yi yawa to za mu ya mu tattauna mu na yadda muna tattauna din nan hmm. in koma <laughs> yadda suka samu mafita eh. to da waɗannan bayanai na madam eme ede za mu dakata a yau sai makon gobe idan allah ya kai mu za mu ɗora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da solomon abo wanda ya daidaita sautin shirin ni ce madina dauda mu huta lafiya gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Dabino namijin goro ya matsaya ne. Nana sunana Musa Aliyu ne dan Sokoto ne daga Najeriya ne lokal gama mu gwadaba lokal gama an haife ni a Mammande wurin na school cikin Sokoto kuma na secondary school na kare saboda shi gaskiya abin da ya sa allah ya sa na zo ghana ni na yi takarar kansila daga sokoto sai da na ci kansilan nan sai zama mana wani rikici muka ta zuwa kotu kotun da muke zuwa nan sai mutane na suka ce ni rizaye to rizayen da na yi nan da na zo sokoto kuma ina aiki kowa ya sani don muka je kamfe ana faga daga asambliman wuri kaza sai wurin sai na ga kamar rayuwa na ya yi ya bata bayan zamna wurin sai na nemi hanya waɗanda suka taba zuwa ghana kuma nan mu sun zauna da ya gana kwarai sai na roƙi hanya kamar a yi min gwada mai yanda hanyar da za a je ghana na samu wani abokin tafiya shi da yake ya san hanya amma wurin ya bari ya dame ni kwarai abin da adamu da ya min ya ce mu bi daji muka shiga daji sai mutanen nan yan iska nan suka tare mu cikin daji suka caje mu duka kudin mu ga amma ni dai da Allah sa suka tambaye ni na gwada musu kuɗi na da ke aljifuna suka luba suka ga kaman kuɗin gaskiya ne da muka kare na ce musu to yanzu ba mu da kudin da zamu shiga mota gaskiya sun bani kuɗi na amma shi na shi dai dai gwada ya sa cikin wando ya sa cikin bayan wandon shi haka da suka ce yana da kuɗi ya ce bai da kudi ko naira guda bai da to wurin da ya gaskiya samu matsala don shi sun karbi kuɗin shi ba su ba shi ko ko thousand ba wurin ni na biya mai kudin boda ni da shi duka muka tsallake ke da muka zo togo sai muka bi wurin 'yan uwanmu wurin muka roƙe su kaman ga abin da muke tahiyan da muke tahiyan nan kudin mu ya shot don ga abin da ya faru da mu a hanya da wurin suka taimake mu aka ketare mu boda muka shigo ghana gaskiya mun sauka accra da yake shi ya san wuri muka sauka accra to gaskiya inda ya kai ni nan ranan na yi kwana amma ban yi kwana ba domin gidan kutare kai ni daga akara zango gaskiya zango da na zo wurin muka sauka ya ce mini gaman su gidan kutare suke kwana amma akwai ɗakin su wani kes ne hakan na wurin muka zo mun kai mu goma cikin wurin na muka kwana gari ya waye to da allah sa dai gari ya waye ina da dan uwa wanda ni da shi dama tare muka tashi tare muke harka sai ce min wani ka zo na ce mai eh ka zo na ce mishi eh, sai ce min shi dai na kayan ka na ce mai kana na gidan kutare sai ce in dauko wurin na dauko kayana muka je dakin shi da wurin da tun ranar da sai ni na bar gidan kutare na koma dakin shi ni da shi muke kwana tare da shi muke aiki har na saba aka fara koya min yawon gari na je gari na yawo ni da su aka gwada min kuɗi kaman kuɗin nan gashi haka wanga haka wanga haka muna da taya har na sangari sannan aka je aka sai min kayan aiki aka kawo min aka ba ni nama na fara aiki na fara aiki kadan kadan kadan kadan ina yi har Allah sa nima na kai matsayi na samu nima Allah ya min buɗe wurin na yi sana'an dabino sannan nan ga kuma na yankan shanu na yankan raguna saboda shi sana'an da alhamdulillah mun yi aiki kwarai da gaske da lokacin nake jason ga gaskiya na sai float har lori na sai amma duka saboda ciwo ciwo ya bari duka wannan ya ɓace to sannan kuma gaskiya mata na biyu amma duka mata na daga najeriya na auro su amma na zo da guda nan ga to na zo nan ga gaskiya daga jesu wata yarinya ke muna kashi cikin kusfan wanka kullum to na kama ta sai mai gidan ya sa na bugata da na bugata ummanta ta kai ni police station to shi zuwa na police station ta je ta bari aka kulle ni aka kulle ni shi mai gidan ma shi ya ki zuwa ya ce shi bai zuwa ma ya beli na kuma shi ya ce buga yarinyan gaskiya amma wannan duka ban damu ba sai Allah sa akwai wani ya san ni da ya ganni police station a ya ce min wani me kawo ganan ga sai na ce mai kaji kaji kaji shi ya beli na na zo gida ce kuma magana ya mutu daga ranan gaskiya shi an matsalan da ni na samu dai gana ana dai gana tun da na zo 1988 shekara 1988 da na zo gana alhamdulahi ba wani matsala ni dai a gaskiya ban da wani matsala domin mun zauna da jama'a lafiya lau kuma yanzu na zama dan gana don komi na gana yana yi.